mun muku gaisuwa na musulunci muna muku barka da warhaka barka da kasancewa tare da mu cikin wannan shiri mai kayatarwa shiri wanda muka yi wa suna mu koyi sallah mun ga sani yan uwa masu albarka yau muna zancen nan yau hudu kenan da ya diga watan zulhijja wata na babban sallah wata wanda yake ya bambanta da sauran watanni na shekara gaba ɗaya wata na goma sha biyu a ainihin tarihi na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau kamar muka sani karatu mu zai ɗan canza kaɗan daga karatu da muke na littafin nan jami'u ahkamis sala zuwa ga bayani bisa ga da ya shafi lamari na wayannan kwanaki na ayyam al'ashir kwanaki goma na ainihin farkon wannan wata na zulhijja sa'annan lokaci ya ba mu dama mu dan taba wani abu kaɗan game da abin da ya shafi lamari na al'udhiyya layya kamar yadda muka sani ya kamata mu ƙara godiya yau da kullum zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sarkin nan wanda cikin tsarinsa ya sanya wasu lokuta masu albarka sukan maimaitu a cikin rayuwarmu na duniya saboda mu bayi na Allah mu ribantu da wa'annan lokacin mu ci amfanin wa'annan lokutan daga cikin wa'annan lokutan ne wa'annan kwanaki da muka samu kawunanmu a ciki wa'annan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja wa'annan kwanakin bayan Allah masu albarka su ne kwanaki mafi girma mafi daraja mafi falala a cikin kwanaki na shekara gaba ɗaya alal itlaq babu wasu kwanaki da suke jere da jere waɗanda suna ainihin kunshe da ɗimbin albarka da falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar waɗannan ainihin kwanaki guda goma. haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne girmama matsayi na waɗannan kwanakin ya bayyana falalansa kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma suratul fajir a farkon suran Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya rantsuwa da wa'annan kwanakin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ba da uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin ashir Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da alfijiri ya rantsuwa da alfijiri sa'annan sai ya rantsuwa da ainihin kwanaki guda goma wanda wannan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da shi Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi ya ce abin da ake nufi da layanin ashan shine ayyam al-ashr wa'annan <clears throat> kwanaki guda goma da ke ainihin farkon wata na Zulhijja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangaren sa shi ma sai da ya umarni ga al'umma gaba ɗaya kan ayi kokari a girmama wa'annan kwanaki guda goma a ribantu da abinda ke ciki kuma a yawaita ayyuka na alkhairi saboda ayyuka na alkhairi a cikinsu suna da ainihin wani irin miza da daraja da falala wanda idan an yi ayyukan alkhairi a cikin wani lokaci daban ba wa'annan lokutan ba ba za a samu irin falala da zai kai yin su a cikin wa'annan lokutan ba da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi wanda imam al-bukhari ya fitar a cikin sahihinsa abdullahi dan abbas ya ruwaito a nasalar ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila allah min hadhihi al'ayyam yace babu wasu kwanaki da ayyuka na alkhairi suka fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fiye ga wa'yannan kwanaki yana nufin wa'yannan kwanaki goma sahabbai suka ce ya rasulallah su ce ya manzon Allah sallallahu walal jihadu fi sabilillah ce ku jihadi fi sabilillahi ladansa bai kai wannan ba qala wala jihadu fi sabilillah annabi muhammad sallallahu alaihi ko jihadi fi sabilillahi ladan shi bai kai wannan ba illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali shi dai mutumin da zai fita da ransa da dukiyansa falam yarji min zalika bi shay sai tafi bai dawo da ainihin komai daga cikin ababen da ya fita da su ba da haka bayan Allah wannan na nuna mana cewa ayyuka na alkhairi a cikin wayannan kwanakin ba abin wasa ne ba da haka duk wani aiki da mutum ya san wannan aikin aiki ne na alkhairi to sai kokari ya zamo jagora a wurin aikata wannan aikin kuma akwai bukatar mu yi kokarin tuba cikin wayannan lokuta idan an ce wani lokaci na da falala yana ɗaukaka to lokaci ne yake Allah subhanahu wata'ala ya fi son bayansa su rinka kusancinsa a cikin wa'annan lokutan ka babu abin da mutum zai na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai in ya gabatar da tuba ya zama tuba wanda yake na gaskiya tuba wanda yake babu ainihin tunani da shawaran aikata wani abu na al'ana sabo bayan wannan tuban to da bayan mutum ya tuba a cikin wannan lokutan na da mutum ya kokari ya kiyaye salloli da duk wani nau'i na ibada azumi ne ainihin sadaka ne sadar da zumunci ne sa'annan yana daga cikin sunnoni da ake bukatan kowane musulmi ya kula ya rinka ainihin yi ne kabarbari kabarbari ana bukatan musulmi ya yawaita cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أصلا وإن لفظا سزمو كل وقت هل شيء نمتون يأني a wurin yawan maimaita wayannan takbirat wayannan takbirat bayan Allah masu albarka suna fara tun daga ran da aka shiga cikin watan har zuwa ranan sallah wannan daga ran da aka ga wata har zuwa ranan sallah har a tafi wurin sallar idi har a dawo gida da kabarbari shine abin da maluma suke kira da suna takbiratul mutlaq takbirat al mutlaq wanda yake ba a kayyade shi da wani lokaci ba lokacin da mutum ya samu dama zai ta kabarbari kamar da ya tabbata daga abdullahi ibn umar da abu huraira allah ya ƙara yarda ga waɗannan manya-manyan sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi sun kasance idan an shiga cikin wannan lokacin sukan fita har su shiga cikin kasuwar madina suna tafiya cikin kasuwa suna kabarbari allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd wayannan bayan allah suna kabarbari sai mutane na kabbara da kabbaransu kamar yadda hadisi ya inganta kan wannan matsayin da haka abin da ke bukata daga wuri mai yawaita kabarbari sannan muna tasbihi muna ainihin tahmidi muna ainihin cewa alhamdulillah muna hailala kina mutum ya ka cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a yawaita azkar a cikin wayannan lokuta gaba daya domin sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan matsayin wayannan ababa kenan da yake a takaice wanda malumma sun yi bayani masu yawa kan wa'annan lokuta da irin ababen da ake bukatan a aikata na alkhairi a ciki na haka a ainihin gurguje bayan mun gabatar da wannan mun so mu shiga cikin wani abu kaɗan bisa ga abin da ya danganci lamari na layya shi layya bayan Allah masu albarka lamari na layya ko kuwa al'uduhiyya yana daga cikin ababa da yake alamomi da ke ɗaukaka musulunci yake kai musulunci a nisa yake bar a gane matsayi na addini na musulunci don haka lamari na layya abu ne wanda yake ana yi domin a ƙara farko ganowa ko tunawa da ainihin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga ni'ima wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya muna sa'an nan da fa'a ko kamantawa na ainihin sunan kakanmu babanmu annabi Ibrahim alaihi salam ta wayannan ababen da suka faru musamman ma kan abin da ya shafi lamari na mafalkin annabi ibrahim alaihi salam mun ji maluma na gaya mana cewa annabi ibrahim alaihi salam a rayuwansa ya girma ya kai wasu shekaru Allah subhanahu wa ta'ala bai mai baiwan haihuwa ba yana tare da matarsa Sara sa'annan sai ya auri Hajara Hajara uwar annabi Ismail kenan auren da sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an samu dace na shigan ciki aka haifi ɗa Ismail shine ɗa babba na na Ibrahim wanda aka yi fama da shi wurin tarbiyya har ya girma ya kai shekarun da zai iya shi ma ya kama wa mahaifinsa aiki da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala aiko shi shi da da shi shi da wannan yaron Ismail alaihi salam ya kai wannan shekaru na girma sai gashi Allah ya bijiro da wani jarabta kuma zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam shi wannan ɗan da aka yi fama da kyar aka samu sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim ya yanka wannan ɗan ya ba Allah subhanahu wa ta'ala har Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan ainihin kissan a cikin suratul safat kina ana cewa falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi a wannan aya kenan da ke cikin suratu al'anam ba shine ayan da nake nema ba Allah subhanahu wataala cikin suratu safat yace falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara yayin da wannan yaro ya tasa ya kai a ce shi ma ya kama wa mahaifinsa a wurin kai kawunsa da ayyukansa na yau da kullum sai annabi ibrahim ya yi mafarki kamar ya yanka wannan da kamar mafarki na annabawa bayan Allah wahayi ne daga cikin wahayi da Allah ba daga cikin hanya da Allah subhanahu wa ta'ala yake wahayi zuwa ga annabawansa sai kira wannan yaro ya ce ya bunayya ya kai karamin dana inni ara fil manam lalle ne na yi mafarki sai na gani a cikin wannan baicin anni azbahu ka cewa na ka da kai na sa ma na wuka na yanka yayin da annabi ibrahim alaihi salam ya gaya wa isma'il wannan shi isma'il ya fahimci cewa umurni daga allah subhanahu wa ta'ala sai ya jawabi zuwa ga mahaifinsa ce ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha allah min as-sabirin ce ya kai mahaifina ka aikata abin da aka hore ka da yi zaka same ni daga cikin masu haƙuri in allah subhanahu wa ta'ala ya so to wannan kissan har kai lokacin da Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin yayin da ainihin lokaci yayi annabi Ibrahim ya kwantar da wannan yaro a gefensa ya ɗauki wuka da niyan zai yanka Allah ce wana dainahu an ya Ibrahim sai muka kira mace ya kai Ibrahim qad saddaqta ru'ya hakika ka cika ka gaskata abin da ka gani cikin mafalki shikenan sai Allah subhanahu wataala ya ce kada ka aikata wannan kar daktar ru'ya hakika wannan mafarkin da kai gaskiya ka cika wannan abin magana daga cikin masu cika alkawari sai Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fahimci wannan ya yaron ko wannan da Isma'il da abin yanka mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukowa annabi Ibrahim alaihi salam da karu wanda aka yanka to wannan zikira wannan tunasarwa shine abinda aka shar'anta muna layya da shi dan ya zamo kowane shekara ana tunawa da wannan ibada wannan imani da bajinta da jarumta wanda annabi ibrahim alaihi salam ya yi to wannan abin kaga abu ne wanda yake ya kata musulmi duka ya kula kuma ya san cewa ibada ne wanda ake yi wanda akwai bukatan ikhlasi za a yi shi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi abin da ake yankawa ranar layya bayan Allah masu albarka ana kiran shi da suna al-udhiyya al-udhiyya kuma wannan abin ana yankawa ne daga cikin bahimatul an'am bahimatul an'am dabbobi na ni'ima kuma nan dabbobin Allah subhanahu wataala ya ambatu su a cikin suratul an'am ta inda Allah subhanahu wataala ke cewa samaniyata azwaj thamaniyata azwaj ababan aure ne guda takwas kenan namiji da mace namiji da mace namiji da mace guda hudu sai suka zamo takwas Allah ce min minal iblis naini wa min minal bakar naini kul azzakaraini harwama amil unsayaini an mashtamalat alaihi arhamul unsayaini har zuwa ƙarshen ayan daga cikin ainihin rakuma biyu namiji da mace cikin shanu namiji da mace haka ne Allah zai ce wa min ad-da'an isnaini wa min al-ma'az isnain sa'annan cikin tumaki namiji da mace sa'annan awaki namiji da mace to wayannan dabbobin su ne dabbobi guda hudu wayanda aka shar'anta a yi layya da su da al'ibil da albakar da alganam ibil ainihin rakuma kenan na da shanu an ce alganam abinda ya haɗa tumaki da ainihin awaki gaba ɗaya to an ce layya shine ainihin yanka ɗaya daga cikin wa'annan dabbobi nau'i guda hudu domin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ibada ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ana yin sa ranar layya kuma wannan ranar bayan an gama sallah ake layya daga wannan ranar kuma sanan da kwana uku da ke biye da ranar sallah ayyamu tashrik wayannan kwanaki kenan wanda ake ainihin layya a ciki wannan layya Allah subhanahu wa ta'ala shine shar'anta kamar yadda ya bayyana cikin suratul kawthar Allah na cewa inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangiji kuma ka soke abin da zaka bayar na ainihin layya kenan rakumi ne zaka soke kuka yanka dabba wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta haka wannan da da ayan nan sai layya ya zama abu wanda yake ya shar'antu da nassi na alkur'ani kamar yadda malum mana ainihin musulunci suka ainihin yi ainihin bayaninsa shi lamari na layya kamar da muka ji wannan shine abin da ake cewa layya shi dai matsayin layyan shi ya wajabta a kan mutane ko ko bai wajabta ba an samu malumma magabata sun yi saɓani amma zance wanda yake na mafi yawan malumma shine layya sunna ce mu'akkada sunna ce mai karfi wanda ba a son a ga musulmi yana wasanni da lamarin layya daidai ke namiji ne ko mace yaro ne ko babba in dai mutum ya riga ya balaga kuma Allah ya mallaka mai abin da zai iya yin wannan ibadan da shi sai kokari ya yi wannan matsayin gaba daya ya Allahumma wasu maluma sun ce wajibi ne wajibi ne ainihin lamari na ainihin layya idan abinda muka ji kenan wasu malama sun ce wajibi ne amma zance wanda yake ya fi rinjaye ko kaul na aktharin mafi yawan maluma jumhur suna kan cewa layya ainihin sunna ce mu'akkada sunna ce wadda take ana ƙarfafawa kuma ba a ainihin sun a ainihin wasa da wannan lamarin kuma ji dalilu in lokaci ya ba mu dama cikin wannan zaman mun ji dalilu da ke gwada layya sunna ce mu'akkada ko kuwa wajiba ce kamar yadda aka samu wasu daga ainihin cikin malumma sun ainihin faɗa lamarin layya bayan Allah masu albarka ainihin layya kamar da muka ji muna bayani ina daga cikin abin da yake ta da tuta na musulunci a fahimci cewa lokacin wani abu ya kai lokacin wani ibada ya kai wannan wannan lokacin ya kai har ta arna da zuke makwabtaka da musulmi suna samun wadatuwa da nama saboda abin da ake yi na yanka ko ba komai ya sa musulmi ke yin wannan bashirin soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da bin umarni in ba don haka ba mutum zai cire kuɗi miliyon sittin miliyon ɗari ya sai dabba ɗaya ya yanka nama nawa mutum ke ci ka kenan wannan ba don nama ne ba domin nama kullum an je mahauta akwai nama kullum ana yanka a mayanka a kawo mahauta ana saidawa amma wannan sai da ya zama ibada ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sai ya zamo abu ne wanda yake musulmai suna yawan yanka dabbobi sai zamo babban alama wanda ke ainihin kai musulunci a nisa mun yi magana kan abin da maluma suka faɗa kan hukuncin layya ta yadda muka ce wasu maluma sun ce layya yin layya wajibi ne kamar yadda aka samu daga imam al-auza'i imam al-layth sanan da imam abu hanifa wayan ga maluma gaba sun ce layya wajibi ne haka ne ma ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka samu daga imam ahmad bin hanbal cewa layya wajibi ne haka imam ahmad bin hanbali ya faɗa a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa haka shawul islam ibn taimiya ya ce kan wannan matsayin cewa wasu daga cikin maluma sun ce wajibi ne kuma yana ga cewa tabbas wannan layya ko lamarin layya wajibi ne wannan ra'ayi kenan na wa'yan ga bangare daga ainihin maluma amma an samu bangare kuma daga cikin malam sun ce a'a lamarin layyafa ba wajibi ne kamar yadda ake faɗi ba to masu cewa layya wajibi ne menene dalili da zai tsaya kai ce layya wajibi sai ce Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah dan ubangiji kuma kai suka ko kai yanka suka ce wannan zance da Allah subhanahu wataala yi umurni ne kuma ce wal amru yaqtadi al wujub ko yufidu al wujub shi umurni yana nuni kan wajibci ne tunda Allah ya ce a yanka kaga ya zama wajibi kenan sa'annan suna kuma kafa hujja da hadisi wanda imamu muslim ya fitar a cikin sahihinsa da lamba na 3621 daga jundub punjuna da Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana zabaha udhiyatahu qabla an yusalliya duk wanda ya san ya yanka abin layyansa kafin sallah fal yadhbaha makanaha ukhra yaje ne wani dabban kuma ya yanka domin wanda ya yanka farkon bai yi ba wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah wanda ko bai yanka ba sai ya yanka da sunan Allah so ci kaga abin da aka ce in ka yanka kafin idi ma bai shi ka sake yankawa in ba wajibi ba ya za a idiyawa mutum wannan nauyin haka ne suna kuma kafa ainihin a hujja da ainihin hadisi na annabi Muhammad sallallahu ga cewa man waje da sa'atan falam udahi duk wanda ke cikin wadata sai bai layya ba fala ya na musallana kada ya kusanci wurin sallan hadisi wanda imamu ahmad da imamu ibn maja suka rawaito wanda hakim ya ce hadisi ne sahihi daga abi huraira allah ya kara yadda a gare shi hafiz ibn hajar al-askalani ma a cikin fatul bari ya ce hadisi ne wanda ke rijalu hu thiqat mazaje na hadisin amintattu ne bisa ga wayannan dalilan sai wayan ga bangare daga cikin maluma suka ce layya wajibi ne wanda bai layya ba ya saba wa Allah subhanahu wata'ala domin ya bar wajibci shi ga wanda bayi da iko wannan bangare kenan da dalilinsu sa'annan sai aka samu diwa daga cikin malama suka ce a ah, sunna ce sunna mai karfi kuma wannan shine mazhabi na Imam Shafi'i Imam Malik sanan da ruwaya wanda fi shahara daga Imam Ahmadu bin bin Hanbal da Imam Ahmad bin Hanbal cewa wannan layya ba wajibi ba ne shi dai akwai zance da ainihin hafiz ibn kathir ya yi cewa duk wanda ke da iko sai bar layya ana kyama ainihin wannan mutumin ma ne gaba ɗaya ana kyaman wannan mutumi ne amma ba wajibi ba ne kuma dalili na wa'annan maluma da ke cewa layya ba wajibi ba ne akwai hadisi daga jabir ɗan abdullah allah ya kara yarda a gare shi kamar yadda tabbata cikin sunan na imamu abu dawud cewa ainihin ya ce sallaitu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama eid al-adha ya ce na yi sallah tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama eid al-adha babban sallah falamman sarrafa yayin da annabi sallallahu ya gama sallah uciya bi kafshaini sai aka kawo mai karo guda biyu fa zabahu shi yanka wannan karon fa qala sai ce bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar allahumma hadha anni wa amman lam yadhahi min ummati yace ya Allah wannan layyan daga gare ni kenan nawa ne sa'annan da wanda bai iya yayi layya ba daga cikin al'ummansa wanda bai ya layya ba daga cikin al'umma na in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin farko kenan wanda bai layya ba kenan an bai da wajibi ne wani bai ma wani wajibi dole shi kai kanka kayi wa kanka sai ga annabi sallallahu alaihi ya ce wannan nawa ne sanan da wanda bai iya yayi layya ba daga cikin al'umma na san dalili na biyu hadisi wanda gaba ɗayan malumma na hadisi sun roto banda Bukhari ta inda annabi muhammad sallallahu alaihi cewa man arada minkum an yabbahiya fala ya'khudha min sha'rihi wa adfarihi wanda ke son yayi laye daga cikin kai aske gashin sa kai kuma yanke farcin sa so ce kaga wannan hadisi na nuna mana cewa laye ba wajibi bane domin da wajibi ba cewa wanda ke son yayi Kinan zabi ne in kana son kayi kada kayi aski Kinan wanda bai son yayi ba komai a kansa kaga wannan sai suka tsaya kaga ce kaga lai inda wajibi ne kamar yadda kake faɗi da ba a cewa in kana sun kai wannan shine ainihin matsala wanda ke gaba da mu Allah shine mafi sani amma mun ga wayancan malumma da ke cewa wajibi ne ga wanda ke da yalwa suna da hujja wanda yake yana da karfi su kuma waɗannan bangaren abin da suka tsaya a kai shi ma da karfi shi da a ce kada musulmi yi wasanni da lamari na ibada ko da ma ba wajibi bane sunna ne mai karfi ai ba abin wasanni ne ba balantana ma an samu diwa ne daga cikin magabatan mu sun ce layyan nan wajibi ne to shi layyan kansa yana da sharuɗa abin yanka akwai sharuɗa na ainihin abin da za a yanka da ya kamata kowane musulmi ya fahimci sharaɗi na farko ya kamata abin da za a yanka ya kai shekarun da shi dabba ya kai ake yankawa ya kai shekarun da shi dabba ya kai ake yankawa rago in ya kai wata shida ana iya layye da shi rago bisa ga ruksa na annabi muhammad sallasan ga masu karamin karfi mutum na da rago sai ya kai wata shida yana iya layya amma akuya bayan allah sai ta cika shekara guda akuya sai ya cika ko ta cika shekara guda in shanu ne sa ne ku saniya sai wadda ta cika shekara biyu in rakumi ne sai ya cika shekara biyar wannan sharaɗi ne a wurin layya ya kata duk wanda ke son yi layya san da wannan dabba da za a yanka ya kamata dabban ya cika shekaru na layya in shekarun bai cika ba ko da sauran kwanaki ne bai cika ba ba a cewa ai sauran sati ɗaya dai ba laifi ko sauran bakwai ko sauran sati biyu ko wata guda da saura ba a ainihin layya da dabba wanda yake bai kai layya ba kan wannan nuktan nasiya mu zuwa ga wa'anda suke aiki na bujuwa 'yan sai da shanu a garke a ji tsoron Allah kana kallon dabba shi wanda yake aikinsa na bujuwa ya san dabban da ya kai ya san wanda bai kai ba amma saboda shi ɗan wani abin da zai samu a kan dabba sai ga cewa ah, ya kai a ah, wanga ya wuce ma kan karya kawai shi dan bukatan shi ya biya a ji tsoron Allah mu da ke sai da dabbobin a ji tsoron Allah mu da ke sai dambobin halin da zaka sai dabban kai ma an ka gani kana gani ko kanka kana shakka bai kai ba kada ka sa kuɗin ka sai wannan dabban ka ce dan akwai nama dan ba manufan ne nama ba kai mai ke sai kada ka wa wani ƙarya ka ce mai dabban ya kai domin kai wa wani ƙarya ka ce dabban ya kai sai sai bai kai ba laifin da ke nan kanka yake domin shi bai sani ba dan haka ya zo a wurin ka kuma ya tambaye ka ya kai shekara biyu in sa ne in ka ce eh ya kai ka mai ƙarya kenan alhalin ka san bai sani ba da haka a gane wannan sharaɗi ne kafin ma a kamo dabban a kwantar da shi a sa wuka a yanka ya ta tabbatar ya kai shekarun ya kai shekaru da an kai ake layya sharaɗi na biyu shine zamo dabban da za a yanka ya amintu daga barin duk wani aibi ba aibi tare da wannan dabban saboda hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ainihin alamatul albani ya fi da shi a cikin sahihul jami kan hadisi na 886 hadisi ne ingantacce a nan sallallahu sallam yana cewa arba'un la yujizina fil adahi ce akwai su nau'in dabbobi guda hudu idan mutum ya layya da su baya samun lada arba'un la na fil abahi yace nau'i na dabbobi guda hudu ba sa iya layya domin ba su kai ba yace al aura'ul bayyinu auraha yace dabba wanda yake ainihin aura dabba da ke kallon gefe dabban yana kallon ka kace wani daban yake kallo saboda idanunsa ya juye wanda ya bayyana kowa ya duba ya san dabban nan idanunsa na matsala wannan dabban bi ainihin layya malama suka ce wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci anan amma an ka dubi matsalan da kyau kaga in dabba wanda ina da ina da idanu amma yana kallon gefe bai layya shi dai dabban da yake ya makauce sama ai shine aula a ce bai layya ya ka ce tunda ba ce makawo ba dabban ma da idanun sai juya baya layya domin juyawan idon aibi ne to aibi na juyawan ido kuma aibi ka aibi na ainihin makauci ba wannan shine abinda wayannan malumma suka ainihin faɗa maluma na addini sannan ya ce almaridatul bayyun marjaha sannan dabba mai ciwo wanda ciwon ya bayyana kowane irin ciwo ne dabba Ya dabba ya kamu da ciwon har ma da ka fito kaga dabban ko dabban na tsaye ne ko tana tafiya kana ganuwa cewa dabban nan ba lafiya to dabba in ya kai wannan munzilin ba a layya da shi inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka kula da wannan dabba mai ciwo wanda ciwo na dabban ya bayyana ba a layya da wannan dabban yace annabi muhammad sai ya ce wal ajfa'u allati la da dabba wadda take ramamma wanda bata da bargo ta sullance guzuma wannan dabban ba a ainihin layya da shi gaba ɗaya wa'annan duk zantuka ne wanda aka samo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wasu aibi wanda suna tare da dabba suna rage daraja na dabban amma ba a cewa ba su layya shi dai a ce dabban ainihin darajan shi ya rage wanda wurin layyan zaka ka da shi ladanka zai rage ba ka samu lada ya kai wanda yake ya amfani da dabba ko yanka dabba wanda ya fi cika kamar dabban da aka yanke mafi yawan kunninsa ko dabban da kahonsa guda ya kare ba sabon kariya wanda yake illa ne wanda yake ciwo ne in ya kare ana ga dabban ya kamu da ciwo ba wannan ba dabban kahon shi ya kare an yi jinya ya warke to wannan dabban na layya amma abin da ke ciki ne shi wannan layyan darajan shi ya rage amma ba a cewa baya layya mutum ya samu wanda baya tare da ainihin wa'annan dabbo irin wa'annan illa ko aibi ba su tare da shi shine abin da ya fi dacewa bayan Allah masu albarka akwai wani abin da mutane na aukawa a ciki wanda kuma bai kamata a ce ya faru ba shine mutum na iya ya si abin layya ya zo yana kiwo layya ya kusa shi dabban ya cika mai ido shi ce a ga dabba da wallahi ba zan yanka ba shi ce za ni sayar na in sayar in samu riba an sai sabo duk dabban da aka sai da niyyar layya na sai dabban nan ne da niyyar layya bai halatta ba a shar'ance mutum ya sai da wannan dabban da haka a kula da wannan matsayin kada ka so dabba kana kiwo don ya kusa ka ce dabban ya yi kyau zaka sayar ka sai wanda bai da kyau in ka siyi da niyan zaka duba dabban ya yi kyau ka sayar wannan baka da laifi amma niyan ka ne za ka yi layya da wannan dabban babu hanya ka sai da wannan dabban yana daga cikin shari'i na layya mutum ya yi yanka lokaci bai kai ba ya kamata mutum kafin ka yi yankan ka san lokaci ya kai sa'annan ka yanka abin da za ka yanka amma ka zauna har lokaci ka zauna lokaci bai kai ba kai yanka shakan shar'i layyan ba shi kamar yadda muka ji cikin hadisi da ya gabata da haka masu yanka da safi ranar sallah ke da nama ake so kawai a yi romo a sha wannan mutum ya san wannan zai yanka ne sha amma ba da shi zai layya ba wannan babu laifi amma a ce za a yanka abin layya lokaci bai kai ba wannan mutum ya yi ya taka ainihin lamari na ainihin sharaɗi wanda wannan layyansa ba zai samu karɓuwa ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan matsala da aini muke gani na layya matsala wanda ke yana da faɗi amma gani da muke na lokaci ba zai ba mu dama mu iya mu shiga har ƙarshen wannan ba shi ne da za mu gabatar ga yan wani ke sauraron mu inda ake duka bayan Allah ayi kokari a san cewa wannan lamari na layya ibada ne layya ibada ne ba abu ne wanda yake na gani da son rai da ganin yayi ba a'a ibada ne Za haka muka ce manya na layya yara na layya mata na layya maza na layya matukar mutum ya mallaki abin da zai yi da shi san sunna ne mai karfi bal ma wasu maluma sun ce wajibi ne in kana da iko saboda hadisin nan yana da karfi da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake da iko laye shi bai laye ba kai zo wurin sallah kaga wannan abu ne wanda yake mai karfi mai zafi kuma mai tsanani da haka a kula akwai ababa da daga sun shafi lamari na layya wanda wannan lokaci da muke ciki ba zai ba mu dama ba amma muna ma jama'ar ke sauraron musamman wayanda ke garin ta kima da wayanda ke bibiyar mu kan social media kan insha Allah ranar alhamis wanda yake washe gari arfa za mu yi karatu musamman kan abin da shafi lamarin layya a cikin masallacin mu na ahli sunna wal jama'a central wanda duk wanda ke bibiyan mu kuma kan social media zai samu wannan karatun ya ji shi kai tsaye kana ta kima ka iya zuwa masallaci domin ka zo ka ji hukunce hukunce da ya shafi lamari na layya sa'annan ya ta mu gano cewa ranar juma'a da ke zuwa nan ranar arfa kenan akwai azumi na musamman a wannan ranar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka tambaye shi menene ke gani lada na wannan azumi ya ce yana kyautata zato cewa zai kankare laifin shekaran da ya wuce da shekaran da ke gaba kuma kasancewa ranar arfa juma'a ne abin da ya fi dacewa da sunna shine kada a yi azumi ranar juma'a kawai saboda nan salasan ya hana a keɓance ranar juma'a da azumi shi in farilla ne na haka yana da kyau wanda ke so ya kamanta sunna sai ya azumi alhamis sai ya yi juma'a sai zama bai yi azumi ranar juma'a kawai ba ranar asabar insha Allahu ranan sallah kenan da haka mu kula da wa'annan matsayin daga cikin abin da muka faɗa farko kabar bari a yawaita Allahu akbar Allahu akbar cikin wa'annan kwanakin gaba ɗaya takbiratul mutlaq ana yin su so dewa sannan takbiratul muqayyad shine wanda ake yi bayan sallah bayan an yi sallah an kare ranar sallah wanda yake yana an kayyade shi da salloli farillu bayan salloli ana yi sai a kula da wa'annan gaba ɗaya ina ga mun tsaya a nan iya kabi da muka yi muka faɗi kenan saboda lokaci da mu ba masu sauraro kuma dama ta yi akwai wani ma da ke wani matsala wanda yake ya dame shi kan lamari na wannan abu da ke gaba da mu musamman layyan nan yana bukatan dama ya tambaya to ga lokaci nan daga wannan lokacin zuwa wurin minti goma za ku iya shigowa da tambayoyi musamman abin da shafi wa'annan kwanakin sanadin lamari na layya da mai kwaje mun yi bayanin shi a nan gaba ɗaya in kun zo da tambaya wani muke da jawabin shi kai tsaye mun baku in babu jawabi ko mun koma ga malumin bincika mu zo muku da tambaya lokacin da ya dace insha Allah ga lambobin mu za ku kira kan 0506312666 0506312666 ka kira in ka kira kuma ka ainihin rage sauti na rediyon ko ka fito kusa da rediyon ka yi tambayanka sai ka saulare mu za mu baka jawabi insha Allah ji mai kira na farko ya shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na malam sunanka da inda kake kira ka rage ka rage sautin rediyon ko ka fito kusa da rediyon lala rage sautin rediyon ko a fito kusa da rediyon muna jin feedback a kashe rediyon ka.

na'am na'am na fahimci na fahimci na'am na'am na'am yanzu haka gashi laye ya kai na'am mutum ne duke da matansa da biyansa na'am amma shi bai da iko yin layya na'am to shi matan ta yi layya to layya matan ta yi nan ya shafi namijin nan ko dai shi kamar shi ya yi ko dai a'a ko da sanin ya kuma ya Allah zai mana wannan abu yara da na ji na'am na'am alaikum ji mun ji tambaya da malam yayi daga ainihin tan na'am ina ji wani ya shigo mun ji tambaya assalamu alaikum wa rahmatullah na'am sunanka ne daga kira

to mun ji tambayan ka ka saurari mu kan rediyo na'am na ji mun fara da tambayan da dan uwanmu yayi daga ainihin Tani district kan batun jini na ji na ji wani kuma ya shigo za mu dauki gaba shi mu bada jawabi insha Allah na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mare sunan ka da inda kake kira? yabani yabani eti o amin amin ẹnu allahumma amin allahumma amin naam naam naam akoko tẹnɛ naam musomanni ok maati aleykum salaam. na na ji mun ji tambayoyin nan da masu tambaya suka yi gaba ɗaya ainihin mun ji tambaya na farko daga ainihin time wanda ci wannan bawan Allah ya tambaya game da lamarin jini wa ce layya abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke so shine jini ko kuwa ladan ne jini yana son ya sani naman dai ba lada ko jinin kaɗai ne lada la wannan zance da ake naje ana kuskurewa ne wurin fahimta ko wurin bayani abinda annabi sallallahu alaihi ya faɗa game da abin da ya danganci lamarin jini shine wa inna dama la yaqa inda Allah bi makamin qabla an yaqa ala al-ard walalle ne wannan jini yana zuba a wani bugiri a wurin Allah wurin karba tun ma kafin jinin ya zuba kasa amma ba jinin ne Allah ke bukata ba haka Allah ya gaya muna yace lan yanala Allah luhumuha wala دماؤها walakin يناله التقوى منكم shi abin layya ba wai jinin Allah ke so ba ba naman Allah ke so ba abinda Allah subhanahu wata'ala ke so shine takawa tsoron Allah daga wurinku da haka yayin da ka ji tsoron Allah kai wannan aikin saboda Allah shine da ka samu daraja da haka nama da kai na abinda da ka yankan da jinin ba shine abinda Allah ke so ba shi dai naman in ka bada sadaka da kai ka samu lada kan sadaka da ka bayar amma a ce jinin ne ke da lada naman bai da komi wannan ba gaskiya bane takawanka tsoron Allahnka shine abin da Allah ke so wurinka saura abin da saura sadaka da zaka bayar da naman ka ciyar da iyalinka da shi duka zaka samu ladan shi gwargwado bisa ga abin da kai na aikin alkhairi wallahu ta'ala a'lam tambayar da shi wannan dan waye na biyu shine mutum ne yake son yayi layya bai da iko sai matar shi ta sayi dabba matan ta yanka shin shi ma yanzu ya yi layya kenan ko bai layya ba a'a jawabi shine wannan mutumin bai layya ba domin ba shi daga cikin hakkinsa akan matan shi ba hakki ne matan ta duba ba ma da namijin ne sai dabba zai yi layya to zai yi layya sai niyan shi da mutanen gidansa matan na ciki amma matan ta sai nama ta yanka ko dabba ta sai ta layya matan ne ta yayya shi wannan namijin bai yi ba shi dan ta sai naman dabban ta bashi ta ce na siyi ma ne kai layya daga shi wannan namijin shi niya kan wannan zan yanka ne an ni wa an ali baiti Allah wannan na wani da mutanen gidana kan wannan matsayin matan ta shiga ciki yaran shi gaba ɗaya za su shiga ciki wannan shine wallahu ta'ala alam sai tambaya na uku wanda dan uwaye uwa yana cewa wo shi ne ake bin shi bashi ana bin shi bashi sai ga shi nan wani kuma ya bashi kuɗi wo je ya aikin hajji shi ya ɗauki wannan kuɗin ya biya bashin ko ya zai ana bin ka bashi shi wani ya biya ma kuɗin hajji lokacin ba kuɗi ya baka ba ya biya ba kuɗin hajji ne bai baka kuɗi a hannu ba wannan zaka zuwa zaka zuwa ka je kai wannan aikin hajji ba komai akan ka amma zai baka kuɗi ka je kai aikin hajji shi ka nuna mai ana bin ka bashi ko bashin da ke kanka nauyi ne a kanka da ya biya ma bashin da ya fi ka je ka yi aikin haji ana bin ka bashi domin wannan bashin shi abu ne wanda yake ba a wasa da shi kuma ana jin tsoro mutum ya mutu ana bin shi bashi saboda annabi Muhammad sallallahu ya ce rai na mu'mini yana rataye da bashin shi har lokacin da za a biya ka sai mutum ya gabatar da bashin kafin yi batun haji amma mutum ya je ya yanka ma take ne je ka baka cewa tun da na bina bashi ban yin aikin hajin shi an biya bashin wannan baka da wannan hurumin baka iya kai wannan tambaya da dan uwa ya bani yayi mseyinu ya ya bani ni question wadi fi kasa ne ebisa nse sai di fi eya no wasi onne ipa ono mra adu sai ɛsɛ e yɛyɛ e la sai anasɛ egudonji ɛyɛ e wɔn tumi sika dwan anaasɛ nantwie akum na mu nyankopɔn ayɛ n'adom wɔ nkokɔ bɛyɛ ten sɛ yɛdu salad na sɛ ɔkunkum nkokɔ no nyinaa ɛgye nam no akyikyɛ a wɔbɛyɛ nhyira te sɛ wɔayɛ lɛ yɛ anaa jawab ne sɛ daabi yɛmfa ɛyɛ akokɔ ɛmfa ɛnyɛ lɛ yɛ lɛya te sɛ yɛde kan kan yɛde mmoa baako baako mmoa ahodoɔ nan na yɛde ɛyɛ lɛya ɛyɛ yoma baa ne bɛrima bia ɛtumi yɛ nantwie baa ne barima bia tumi yɛ nnwan baa ne barima tumi yɛ ne mmirekyire so mmaa ne mmarima nyinaa saa mmoa ahodoɔ nan ɛno nko ara na ɛyɛ mmoa a yɛde yɛ lɛyɛ na mmom wiakyi no yɛmfa ɛyɛ akokɔ ɛmfa ɛnyɛ lɛyɛ nti akokɔ no deɛ wunni bi a wɔtumi kum akokɔ na wawoyɛ wo nam wɔ fie na mmom ɛnyɛ botaeɛ sɛ mi so miyɛ lɛyɛ no anaasɛ ɔdɔhea no mi so maayɛ bi sɛ woyɛ saa ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛgye so ɛsɛ ɛnka adeɛ a nyankopɔn ahyɛ sɛ yɛmfa ɛndi saa dwumadi wallahu ta'ala alam na je akwai tambaya da aka rubuto mun ji wannan tambayan lokaci bai ba mu dama mu ɗauki wani kuma amma mun ji tambayan da aka rubuto na'am na'am mutum ne dai ne ya ce kuskure eh, da rashin kan alkibla din yanka dabba shin layyan shin eh, yana nan ko ba shi na mutum ne zai layya ya kamata dabban ya huskantar da dabban zuwa kibila ya kwantar da dabban kan gefen damansa ya zama shi da zai yanka yana fuskantar kibila sai ya yanka dabban sai ya kuskure sai ya juya ya duba wani wuri da dabban shi da ya yanka ya kare ya tuna kamar ya yanka dabban ba da kibla ba shine da layya jawabi shine eh yana da layya saboda dalilin mantuwa ne ya sayi wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce mana rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana ubangijin mu kada ka kama mu in mun yi abu kan kuskure ko akan mantuwa hakan ya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace inna allaha tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi yace lalle ne Allah ya yi mini rangwame game da lamarin al'umma na kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta suka aikata wannan duka Allah bai kama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su da haka wannan babu wani laifi kan wannan bawan Allah abin da yi na layyan kuma ya tabbata bal ma koda ba kan kuskure ne ko mantuwa ba ya yanka dabban alagairil kibla ya saba amma ba a cewa bai da layya saboda ba dalilin da muke da shi gashi ne da tabbatar da wannan wallahu ta'ala a'lam na'am yin layya da rago ko yin layya da sawanne ya fi akwai saɓani tsakanin malumma akwai da ke ganin cewa yin layya da rago ya fi saboda dalilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam layyan da yi farko karu guda biyu ya yanka bai yanka sa ba so ce wannan na gwada cewa yin layya da rago ya fi domin da ba rago ya fi ba da annabi sallallahu alaihi yi da rago ba domin bai barin abin da ya fi je yi wanda ba shi ne ya fi ba wasu suka ce a ah, wannan maganin kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ko ce zai aikata wani aiki yana la'akari ne da abin da zai yi ya fi ma al'ummansa sauki shi ya yi dan a ɗauki saukin amma ba dan cewa rago ya fi ba suka ce inda rago ne layya da shi ya fi da rago ya dace mutane biyu ko uku ko hudu sun su yanka rago guda su yi layya kuma kowa ya samu lada amma rago mutum guda kaɗai ke yanka rago amma sa da rakumi mutane har bakwai na iya yankawa su yi layya to abin da mutane bakwai ke iya yankawa su yi layya an ce wanda mutum biyu ma su yanka su yi layya kuma ya fi ka sai suka ce a abin da yake ya fi wurin layya shine dabban da ya fi kyau wurin ainihin siffansa sannan kuma ya fi sada a wurin kuɗi kuma aka yi da niyya na ƙwarai shi ya fi kowane lada da haka niyyan duka sun yi daidai sai wanga nashin ya fi kyau ya fi naka sada to nashin ya fi shi ma auna mu duba da ragun da shanu wanne ya fi kuɗi wanne ya fi sada muna fahimta ai da haka abin da ya fi rinjaye ne layya da sa in ya kai layya ya fi layya da ragun da shi ma ya kai layya shi an samu ragun katon ragun da ya fi wani san kuma da ya kai layya shi a duba yanzu can abin sai a duba wannan shi shine abin da malumma suka faɗa kan wannan matsalan wallahu ta'ala alam shi muna cewa wanda ke son ƙarin bayani kan wannan ya haɗu da mu a masallaci ranar alhamis insha Allah ya ji bayani sannan karatuka da muke saura gaba ɗaya kafin wani tafsiri gobe da safe karfe goma akwai na marance tsakanin magana da akwai karatu muna ainihin a hikmatu min tarihi za a yi na aqaidu shi'a za a yi sanan karatu na fiqhul muyassar shine za mu yi karatu kan abin da ya shafi lamarin layya wannan satin da aka sai a bibiye mu abin da muka faɗi wanda yake yayi dai Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntubi harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna afwa ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh